I a note of warning that as a nation, we have had enough of electoral violence. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar, ke aikewa da saƙon gargaɗi ga 'yan siyasa da su guji tayar da rigingimin zaɓe. Inda yake jaddada cewar rundunar 'yan sandan Najeriya ƙarƙashin jagorancinsa za ta yi aiki ba sani ba sabo tare da tallafin sauran hukumomin tsaro wurin gano da kuma tafko duk wani ko wasu gungun mutane da ke sanyi wa tsarin demokuraɗiyya karan tsaye. Ko gabanin haka ma dai sai da baki ɗayan jam'iyyun Najeriya suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya kafin lokaci da kuma bayan zaɓe ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin neman zaman lafiya kuma tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalami Abubakar. To sai dai kuma yadda manyan jam'iyyun apc da pdp ke zargin junansu don dangane da zargin kowace na shirin tayar da hankali lokacin wannan zaɓe abu ne da ke tayar da hankalin jama'a a ƙasar a baya nan dai ministan labaran najeriya lai muhammad ya ce sun gano wani shiri da yan adawa ke yi na yin amfani da mayakan boko haram da kuma 'yan bindiga daɗi wurin wargaza shi wannan babban zaɓe ita ma jam'iyyar pdp mai adawa ta zargi apc mai mulki da yin basaja inda ta ce apc ta samar da motocin da ta yi wa fentin pdp makare da makamai da 'yan jagaliya waɗanda za su kawo rudani yayin wannan zaɓe domin a ɓata mata suna. To ko yaya sauran ƙananan jam'iyyu da ke takara a wannan zaɓe ke ganin wannan cece kuce na manyan jam'iyyun biyu? Sun na Dr. Rabi Ahmed Rufai ni ne ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar African Action Congress mu a wurin mu ganin su muke duka abu ɗaya ne. Yau ka waye gari ne ka ji dan nan ya koma na dan nan ya koma shugabannin spa na pdp wurin guda biyar yanzu a fatin apc suke tun da aka kirkiri juna su ne suka haɗu kullum malpractice ne tsakanin suke wa juna cuɗanya zargi da waye kishin kansu da aljihunsu ne da mai sa zarge-zargen yayi yawa zai iya yiwa ma abin mai yiwa yana da wani tasiri da abin da yake gaske amma ai abin da suka rika yi kenan tintini su kitsar gingimu. yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kasance Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Cibiyar tasi taro da ke fitar da rahoton wata-wata kan bincike da bibiyar kalaman ɓatanci ta kafofin sada zumunci da sauran kafofin yada bayanai ƙarƙashin wani shirin musamman da ta bullo da shi kimanin watanni biyar baya ta ce ta lura da kyau kalaman ɓatancin masu nasaba da addini sun yi sauƙi sosai a kafofin sada zumunta lamarin da ta alakanta da shirin ta na dakile lafizan ɓatanci sai dai da ta yunusa zakariya'u da ke zaman daraktan cibiyar ya ce a baya bayan nan yunkurin nasu na cin karo da cikas koma bayan da aka samu shine cewa a 'yan kwanakin nan za ka gani waɗanda bai kamata a ce sun yi ba su suke yi musamman ma za ka ga shugabannin eh, A dan kwanan nan wani gwamna ya ce eh, masu sanya ido su za su koma gida cikin jaka to kaga wannan mu a yadda muke fassara shi masu goyon bayansa idan sun ga kowanne mai duba ido su auka mishi to kaga kalami ne mara daɗi A nasa bangaren guda cikin dattawan Kano Alhaji da Muktar na cewa jam'iyyun siyasa jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin zaben Najeriya ne suka gaza wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Su kansu jam'iyyu, ai su suka sa hannu akan cewa za a yi zaben nan a cikin lumana da zaman lafiya. Wannan eh, suna da haƙƙin su tabbatar cewa su a jam'iyya sun riƙe wannan sun yi aiki da shi. ita kanta hukumar zaɓe ai ita ma tana da wannan tana da haƙƙin kuma in har in za a ce akwai waɗansu wato masu takara har aka ga cewa suna da waɗansu halaye da ɗabi'u ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda suka keta haddin wannan abu ya kamata ta ɗau mataki a kansu na sai kuma dakaran tsaro su kuma su ma suna da haƙƙinsu su shine duk wannan da ake yi don al'umma da jama'a su san cewa abin da ake musu mai amfani ne ita kanta al'umma ya kamata ta sa ido na cewa ah, idan ka zo kana neman amincewar mu to ya kamata mu duba fa ɗabi'arka da halayenka idan muka ganka cewa a'a kana jan 'ya'yanmu zuwa ga abubuwan da suke na ta'adda ya kamata ita kanta al'umma ta ce to ba ma bukatarka To amma Dr. Yunusa Zakari ya ce cibiyar ta sita tare da abokan aikinta sun kafa wani kwamiti mai ƙarfi domin jan hankalin shugabanni su fahimci haɗarin ƙazaman lafazan da ke fitowa daga su. Wannan yake ƙarƙashin jagorancin dattijo Professor Ibrahim Umar da kuma bisho ɗin mm, Catholic na nan Kano da kuma manyan mutane eh, daban-daban daga fahimci a cikin kano dinnan haka kuma a ƙasa din ma akwai wayannan yunkurin da ake yi don a tabbatar cewa su manyan bai kamata bakin su ya zama yana irin waɗannan fircin ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria